القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجمه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan ramadana hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara 2020 da ainihin wato biyu a wannan masallaci na marigayi malam baba gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda wannan shine majalisi na uku muna cikin suratul ma'ida muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce yi, Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari sannan duk abin da ke cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi abinda kuma aka ambata na azaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da shi don tsarkin sunayensa a don sifofinsa jiya mun tsaya a ayata talatin da shida za mu tashi ayata talatin da bakwai kafin mu tashi ayata talatin da bakwai akwai tambaya guda ɗaya da alaran ma zai karanta akarar makalla bismillah

ma dama ba lizimta wa kansa yi ba cewa sai ya sauke ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ta hanyar ta din sai yana da dama a raka a farko ya karanta wasu ayoyi a cikin suratul baqara yana da dama a a ta biyu ya dawo ya ɗauki surori na ƙasa-ƙasa ma sannan yana da dama ya karanta sura ta ƙasa ya koma kuma ya karanta sura ta ainihin wato sama wannan babu wani iskali ainihin wato a cikin wannan insha Allah subhanahu wa a kamar yadda na faɗa na ce jiya mun tsaya a wannan ainihin wato aya ta wato 36 za mu tashi ta 37 akan makalla bismillah assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان

Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa as-sariq was-sariq barawo namiji was-sariqatu da barawniya mace sai yace faqata'u ku yanki aydiyahuma hannayensu jaza'an wannan saboda ya zama sakamako bima kasaba saboda abinda suka aikata kuma sakamakon nakalan min Allah azaba ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala wato magwaye ne ta fuskar wato shi yake daga wanda ya ga dama ya sauki wanda ya ga dama sannan kuma hakimun Allah subhanahu wa ta'ala wato mai hikima ne ta yadda shi yake sanya hukunci inda ya dace a ce ya ainihin wato sanya shi wannan shi ne wannan ayar da muka karanta yanzu ko alaran ma ya karanta yanzu as-sariq was-sariq was-sariqatu alwawu dinnan wawun ce isti'nafiya saban zance ne yanzu Allah subhanahu wata'ala ya sake ainihin wato farawa sannan zamu ga as-sariq mubtada'un ne marfu'un sannan alwawu harfu atfin ne sannan ka kawo as-sariqatu akai ma'tufin shi ma wani mubtada din akan mubtada wanda ataf ne da ma'atufun alaihi to wajen khabarinsa suka ce khabar na as-sariqu was-sariqatu mahzufun ne taqdiruhu as-sariqu was-sariqatu fi ma yutla alaihi da barawo namiji da barauniya cikin hukuncin abinda ake karanta muku to idan kun kama su faqta'u kuma. shi yasa suka ce wannan fa'ul din wato za'ida ce li shibhil mubtada'i bishar'i fa'un ce wacce take za'ida saboda a nan wajen wato ya yayi kama da jawabi na ainihin wato Sharaɗi. wannan fuska ta farko kenan wasu kuma sun ɗauki wasariq wasariqatu mubtada ne fa'un din za'ida ne li shibhil mubtada'i faƙaɗa'u aidiyahuma ga baki ɗayansa jimla fi'iliya ita ce fi mahallin rafin khabar mubtana na asari wa sariqatu wannan shine abu na farko sannan irin wannan zamu ga yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki zai ce wallazani ya'tiyaniha minkum sai ce fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'ajidu anhuma inna Allaha tawwabar kana tawwabar rahima haka Allah zai ce azzaniyatu والزاني سيتي فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة لك وانا شيني أبندا ما لم يسك فتا لك نام غشيوا جملة السارق والسارقة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وانا شيني sannan za mu ga a daidai lokacin da asariku da asariƙatu kowannensa ismul fa'il ne na saraka ya siriku asari barawo namiji asari kato in an ƙara tawon ɗin barauniya ta mace wannan shi ne wanda mun san cewa ismul fa'il akwai abin da yake nunawa asalinsa baya nuni akan addawa amma akwai lokacin da yakan fita daga babubbukan sai shiga babubbuka sun kai babi guda bakwai bambancin ismul fa'il da sifatul mushabbaha bismil fa'il wannan shi lazima ce Dan an ce wannan miji asari mace asari ba dole bane sifar ta zama lazima kana iya ganin mutum yau yana yin sata gobe jibi kaga kuma ya tuba ya bari wannan abu ne mai sauki amma sifatul mushabbaha bismil fa'il wannan ba ta rabuwa da mutum lazima ce duk inda kaga mutum to mutum yana tare da wannan sifa din to da haka wannan shine abu na farko cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda mun ce ismul ne na saraka yasriq wanda yana babun zaraba yadribu wanda ma'aunansa mawzunuhu fa'ala yaf'ilu wannan shine al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa na ko ibn al-arabi al-jami'u li ahkam al-qur'an wanda ya rasu hijira 543 yace as-sariqu fa huwa ismu fa'ilin min as-sariqati yace ismul fa'il ne na sata sai yace wa huwa kullu man da shay'an ala tariqati al-iktifa'i 'an al ba a kiran abu sata sai idan an ajiye abu sai ka lallaba ka lallaba sanda kowa bai ganin ka sai ka danka abin kai gaba da shi yanzu mutanen da ake ba su amana ta gwamnati ta ofis suke mai sunansa a gurinmu a ƙa'ida barayi ne Eh? barayi ne ba barayi ba ne da abin da kake da alaka da asir da abin sanda ka ɗauka ba lallabuwa kai ba kowa mai ganin ka an amince maka kana da asir da abin ba a kiran ka a ce maka barawo sai da a ce maka ka ci amana ko ka ha'inci kenan ka ga itilaƙin kalmar a kansu a ce barayin gwamnati ita kanta kalmar kuskure ce ku eh to sai a ara. wannan na kawo wani yadda shi al imamul qurtubi ya faɗa ko ibn al arabi yace fa huwa ismu fa'ilin min as-sariqati wa kullu kullu man akhadha shay'an ala tariq al-ittifa'i 'an al-a'yun akan lokacin da idan mutane ifa ku ba mai ganin ka sai ka lallaba ka dauki abu amma abin da dama kana da asar da wannan abu aka amince maka sai ka zo ka ɗauka. ka ɗauke shi ta hanyar da bai dace ba wannan ha'inci ko kiyana ko wani abu shi za a kira wannan abu wanda za mu ga Allah ya yi ishara zuwa ga haka cewa lallai abinda shi al'imam wato ibn al'arabi ya faɗa cikin akamun ƙur'an asalin kalmar yana nuna haka Allah ya ce mana wani ƙadda ja'alna fi sama'i burujin wa ja'alnaha ko wa zayyanna halin naziri sai ya ce wa hafiz na hamin kulle shaiɗanin rajim sai ce illa manistar as-sam'a fa atba'ahu mubi Ta ga illa manistar as-sam'a wayancin aljanin ai fa kai ta ido suke si ƙoƙarin hawa sama su sato maganar da Allah ke yi tsakaninsa da ainihin wato mala'iku wannan shi ne. maganar sata abu ne da ya tabbata tun kafin wannan al'ummar da mu ga suratu yusuf yana cikin abin da ka dinga magana akan shi inda Allah ya ce qalin sun ce in ya sari فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا لكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين لكم تشوى فلما جهادهم بجهادهم جاء الاستقاية في رعل أخيه ثم عذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وإنم قرأيني da kuma cewa qalu tallahi laqad alimtum ma ina fil ardi ma ina da nafsi da fil ardi wa na kunna salikina mu ba sata muke ba to shi yasa zamu ga cewa daga cikin abinda Allah ya saukarwa da annabi mata da suke zuwa su masa mubaya'a Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin idza yi almu'minatu yubayyi'naka idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a za su yi maka mubaya'a ne ala Allah yi shirik na billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah ba Shi ne na farko dan na daga cikin matsalar mata da annabi ya ce ya leƙa wuta ya hango mata da yawa a ciki akwai matar da ta ce aka na makalla wannan hadisin fa ya kamata a sake duba shi don tana ganin anya ko ba matan da ne kuwa don tana ganin kai wallahi akwai wadda a wannan zamanin kan an dai lahira maza ne za su fi yawa a wuta na ce mata maganar annabi haka take yadda kika ji annabi ya faɗe ta haka ce saboda haka in kana so ka gane haka da aka ce an yi wani bakon buka a unguwa ka je ka bincika za ka ga kaso 80 na kwastomomin shi mata ne wadda ka da kayan rashin sa'ar matar da ba ta kirki ba ba wai iyayenka ba da ɗan uwanka da dangi da abokan arziki har Allah da annabi sai ta raba ka da su Shi ne. shi yasa Allah ya ce mana inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadaruhu gashi nan muna kallon ke sake sa akwai wanda ba da cikin irin wannan watan na Ramadana wallahi suka je wajen boka da bukata yace bukatar ba za ta biya ba sai ta kwanta ya amfani da ita ya ɗibi maniyinta kuma ta yadda cikin watan ramadana ya kwanta ya amfani da ita to wannan duk yana faruwa yanzu shirka da Allah da shi yasa Allah sai ya ce ina inaka ala Allah yushrikna billahi shay'an wannan shine abu na daya za mu ga cewa abu na biyu shine wala yusrikna ba za su yi sata ba ku tambaye mata za su faɗa muku duk inda aka hada a gidan biki da wuya a watse ba a yi sace-sace ba sai an sace jika sai an sata salula sai an takalmi mai kyau wata in ta ji sai an dauki an yi gaba da shi wata in ta samu ai ta ɗan kunna mai kyau ko zinare ko wani abu idan wata ta zo cire ɗan kunnan ta gare ba ta mata lokaci sai ta haɗa da fatan kunnan yarinya da ɗan kunnan duk ta jake gaba wala yi kina kada su yi sata to sakar wasu koya musu ma'aiki kafin yarinya ta aure sai a zauna da ita a mata kuɗuba akwai kuɗuba akwai kutsuba ita kutsuba za a yi mata sai ya ce mata to kin ga wanta fa da ta yi aure a dashi hannun hudu ta shiga to dole ne sai kin hada da ɗan lalibi don mijinki ya ajiye kuɗi da daddare ya ajiye ka ki ɗan laliba ki gani ko za samu wani abu wala ka in ka zo ka kirga naira dubu goma ka san dubu goma ne a ka sai ka tashi ka gama dubu biyu kai ta tunani to ko ne ka sai wani abu ne ko me ya faɗi aka yi ka rasa ganewa to sai ka ci gaba da bin diddigi sai ka gane cewa ashe daga gida ne ake zarar kuɗi saboda wata ce ta masa kwatsun cewa lalle dole ta dinga zaɓar wani abu a cikin kuɗin da take ainihin wato kawowa wannan yana daga ciki sata kuma sata yana zubar da kimar mace daga lokacin da namiji yawa ya gari ya gane cewa mace ba ta da amana to shikenan zaka ga da wuya al'amari ya dole dole aure ya kai zuwa ga lalacewa sannan wala yazinina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وإن أبوه أني ألا تيتي فبايعهن فعلوكة سيمك مبايعة واستغفر له إن الله إن الله غفور رحيم sannan ka neman musu gafaran Allah to yadda aka faɗi wannan aya ta faɗa a ɓangaren mata kai tsaye to ba matan kaɗai ba mazan su suka fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi masa mubaya'a Alimamul Bukari ya buɗe babi a cikin bukhari ya buɗe babu alamatul imanin hubbul ansari babin da ke magana alamar imani san mutanen madina ya kawo hadisi mai lamba ta takwas. ya sake buɗe babu wufudul ansari ila nabi sallallahu alaihi wasallama bi makkah babin da ke magana ayarin da suka gangaro na baki daga madina suka zo wajen annaba a makka wa bai bai'atil akaba da kuma bai a ta akaba da aka fara tunda da aka matsawa annabi a garin makka aka ƙi karɓar addini lokacin da ya amfani da mausim na da'awa a lokacin da suke zuwa aikin hajji na jahiliya sai mutum goma suka musulunta wannan mutum goma da suka musulunta da suka koma ne annabi ya tashi mus'ab bin umair da abdullahi bin umma maktum ce ku je ku karantar da su addini to a shekara ɗaya ne da suka tashi dawowa sai suka dawo wajen mutum saba'in ne aka yi akaba saniya a lokacin ne aka ƙulla yarjejeniya cewa annabi ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzan Allah ya isar da sakon Allah haka aka yi suka zo shi yasa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen a garin madina lokacin da aka zo yakin udu na biyu da aka gama akwai wani mutum sa'ad bin rabi al-ansari annabi bai gan shi ba sai ya miƙe cikin sahabbai sai ya ce manya a tini bi khabar sa'ad bin rabi al-ansari waye zai zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari sai wani mutum ya miƙe ce ana ya rasulullahi ni fa zahaba rajulu sai wannan mutumin ya tafi ya tsofu bainan qatla yana tiyawo tsakanin gawakin da aka kashe wannan mutumin sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba da ya ga mutumin yana ta kai komo sai ya dago sai ya ce masa ba asami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li'ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni dama in je masa da labarinka anname ka ba a ganka ba sai ya ce ka ganni inda ka ganni nan an riga an harbe ni an soke ni da kibiya da mashi wajen goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce in ka je ka faɗawa annabi gaisuwa daga gurina ina gai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan idan ka je wa akbir tsawumaka ka ba mutanen mutanenka labari ansaru annahu la uzra lahum inda Allah yawmal alƙiyama ta ba wani a cikinku da zai kawo uzuri gobe alƙiyama. in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa wahidun minkum hayy in aka kashe annabi wani a cikin ku yana dare yace sharadi idan rigima ta taso to duk ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu yace amma wallahi wanda ya fara ya bari annabi ya riga shi mutuwa aka je gaban Allah yace wallahi ba shi da uzuri to wayannan mutanen sanan ya sake kawo shi shine hadisi na 3892 da kuma babu idza ja'aka almu'minatu inaka hadisi na 4894 sannan ya kawo shi babun alqududu kafaratu hadisi na 6744 ya kawo shi a babu tawbatus sariqi hadisi na 6801 sannan ya sake kawo shi a babu bai'atin nisa'i hadisi na 7213 da kuma babun shi ake wal iradati wa ma sha'una illa an yasha Allah hadisi na 7468 wannan babu babubukan da Imam Bukhari ya bude wannan hadisin daga Imam Zuhri yake cewa qala akhbarani Abu Idris Aiz bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radiyallahu anhu Ubadah dan sami ya bashi labari yace wa kana shahida badaran ya halarci yaƙin badar wa huwa ahadun lu'aba lailatul aqaba yana daga cikin wakilai ranar da aka kulla wannan yarjejeniyar da mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabi annabi ya faɗa a gefansa akwai dandazon jama'a na sahabbai yace bayu uni ku yi min mubaya'a ala Allah tushriku billahi shay'an ba za ku shirka da Allah da komai ba kaga yadda matan Allah ya ce yace musu yubayi inaka ala Allah yushrikna billahi to su ma mazan haka annabi ya ce ku yi min mu baya. Sharaɗi na farko ba za ku yi shirka da Allah da kowa ba sannan wala ta tasriku ba za ku yi saka ba Shi ne sharaɗi na biyu sannan wala ta zino ba za ku yi zina ba wala ta a wula da kun ba za ku kashe ƴaƴanku ba ولا تعتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم بلا قذور ba اريما تيدا كان da mace kai ka tsare ta ka baka su kuwa alaka da ita wata matar kuma da aurenta kana da alaka da ita ta dauki cikin ka ta je ta kai gidan wani wani ya ta wahala da ita da dan ya fara laulayi kana tafafa ta ashe dan wani ne ta dauko ma a zo a haihu ya hana ka barci ka siya mai ragon suna ka ɗauki nauyin makarantarsa ya yi mu'amala da wasu yayan a gidanka a gidan wancan a matsayin matan da yake mu'amala da shi muharramai ne bayan ku ba muharramai ba ne ajinabai ne kan mutu kuma yaron yanzu ya gaje ka kuma ba ɗanka ba ne wannan duk yana daga cikin abin da annabi ya ce kada shi sannan wala ta asufi ma'arufin kada ku saba min cikin abin da yake ya dace da shari'a irin yadda ake kukan mutuwa da yanzu an karantar da mutane addini galibi yanzu ba a cika yin wannan shirman ba mutane sun nisanci nan abubuwan amma da wani an ci an yi rasuwa tun daga kan kwana gidansu zai fara wayo Allah ya shiga uku ya lalace da ya tashi ma maimakon ya shiga ɗaya uku ya shiga lokaci da da haka sai manzan Allah ya ce faman wafa minku wanda ya cika wannan alkawarin a cikin ku fa ajruhu ala Allah to ladan sai na gurin Allah sai ce wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan fa uqiba fi dunya aka yi masa uquba a duniya fa huwa kaffaratul lahu to kaffara ne in aka yi wa mutum haddi wa man asaba min zalika shay'an amma wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan thumma satarahu Allah sannan Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya san me ya tuba ya dawo ya koma zuwa ga Allah fa huwa ila Allah hukuncin sana gurin Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu in Allah ya ga dama in an je lahira ya fi masa in ya ga dama yi masa ukuba yace fa baya anahu ala zalika akan wannan muka yi wa sa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya yasa ba za ka taba samun mutum a duniya ba mai tarbiyya kamar annabi Muhammad sannan ba za ka taɓa samun mutumin da ya sha wahala a duniya wajen yi wa al'umma tarbiyya ba irin annabi muhammad domin wanda ya riga ya taso a generation ɗin da ya lalace akwai waɗanda sun fi shi shekaru akwai daidai da shi akwai ƙasa da shi domin sanda duk ka zo da abu baka cika fuskantar matsala wajen waɗanda ka fi su shekaru amma daga wanda suke kan kuɗaya ɗaya da waɗanda suka fi ka wani ma kallo yake to waye tukunna wani ne a gaban mai taso ba ta shi zo da wani abu ma a saurare shi to kafin shekara 23 annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai da ya dawo da kowa cikin hayyacinsa shi yasa ka je ka binciki malaman tarihi shekara goma da annabi ya kafa daular musulunci har ya barta ba a taba gina kurkuku ba dan wani laifi a kai shi babu kurkuku in kuma ka santa me sunan kurkukun kuma su waye masu gadin kurkuku kuma ya naka da kurkukun a madina babu an yi kokari an alaƙanta mutane da Allah ta yadda wani zai je taɓar ga shi ba wanda ya sani ma ya zo gaban annabi ya ce na yi kara ina so ka tsayar da hukuncin Allah a kaina don ya tsarkake ni to shi yasa duk wahala ake in dai ba za a alakanta mutane da Allah ba in dai dan adam ne in ka hana shi cuta ta wannan hanyar gobe ya san hanyar da zai koma cuta sai ta da kasashen turai ake shan wahala yanzu wannan Murakabat kyamarori da ake amfani da su cctv kyamara ba jin tsoron allah zai hana mutum abu amma yin sa akwai kyamara a guri sai ga ya fasa sai wani kasashen turai kyamara ce ke hana mutane yin laifi ba wai tsoron allah ba ne ke hana su akwai wata sata da suka ce akwai wani gari an ɗauke wuta a cikin awa biyu kafin a dawo ita sai da aka yi sata adadi mai ban mamaki suka ce akwai satar da take da ban mamakin da wani kamfanin gado ne ana zuwa aji kun san kaya irin wannan akan aji wani fadinsa ne a waje idan ka siya sai a zo a nemo ragowar sai a hada maka to sai suka ce fadin gadon yana wani bangare ragowar kayan suna cikin su amma daga sanda aka ɗauke wuta cikin awa biyu kafin a dawo sai da aka sake gadon to abin da ya ma da mamaki wai ragowar fatfa ɗin gadon ɓarayin ta ina suka gano ga inda raguwa suka suka haɗa suka gudu da gadon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka za mu ga ya tabbata cikin littafin mafatihul ghaib na fakhruddin razi yake cewa fil ittisali al-aya bima qablaha wa jahani wannan ayar ta da ta da ayoyin da suka gabata ta fuska guda biyu ne yace al-awwal na farko annahu ta'ala lamma awjaba fil ayati al-mutaqaddima yayin da Allah ya wajabta a ayar da ta gabata qata al-aidi wal arjuli a yanke hannu da kafafu inda akadil mali ala sabilil muharaba lokacin da mutum ya karbi dukiyar mutane ta hanyar yakar su wanda suka bi mu a shekarar da ta wuce mun karanta innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an يقتلوا أو yusallabu أو tuqatta أيديهم wa من min وانا to wannan مغانا ita أنسى magana idan an samu wani ya dauki makami yana yakar mutane ya kashe su ya karbe dukiyarsu to hukuncin yana da alaka da irin girman laifin da yayi wannan Allah ya faɗi hukuncin da za a yi masa shi yasa da kawarij wanda za su zo su kaffara mutane sai kowa ba musulmi bane kowa arne ne su kaɗai ne musulmi su koma daji kuma zanga kawo farmaki da ƙutsa'ut dari wanda za su tare hanya su kashe mutane su kwace musu dukiya in dai a musulunci ne ina maka magana a musulunci fa nace a musulunci nace ba a demokuraɗiyya ba a musulunci nace to a musulunci in an kama su ba wani magana kawai hukuncin su kisa ne wannan shine abin da ya tabbata a musulunci amma albugafi 'yan tawaye ta su ake yin sulhu da su a matakin farko kafin yaƙarsu 'yan tawaye wanda zai tashi ya ce yana ya yadda shugaban musulmi ne al'ummar musulmati amma yana da wani tawiri ko yana da wani haƙƙi da yake neman a bashi ba a bashi ba sannan da shugaban yake rigima ba kowa ba to wannan zaunawa ake a sulhu da shi a matakin farko in sulhu bai yiwu ba sannan sai a ɗauki wani matakin wanda ba na sulhu ba wannan shine ka'ida a musulunci to shine sai yake cewa bayyana fi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyana a wannan ayar anna akala al-mali ala sabili as-sariqati wancan kun ga wanda ya tare hanya ya tsoratar da mutane ya sa makami ya karbi dukiyarsu hukuncin sadaba amma wanda aka ajiye ya lallabo da daddare ko da rana sannan ya fakaici idan mutane ya zo ya dauka sai ya ce to sai Allah ya yi bayanin ala sabilis tariqati yujibu qat'a al-aidi wal ardi wanda ya wajabta a yanki hannayensa da kuma kafafunsa aidan yace wannan shine alaka da haka waccan ayat ta baya da take magana tana magana wanda suka dauki makami amma wannan tana magana a'a shi ba makami ya dauka ba an ajiye wani abu ya fakaci idan mutane ya zo ya dauka gaba shi yake cewa na biyu annahu lamma zakara ta'zima amrul qatl yayin da Allah ya girmama al'amarin kisa haitu qala inda yace man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha fa ka'annama ahaya an-nasa jami'a sai yace zakara ba'da hadhihi al-jinayat allati tubihu al-qatl Allah sai ya faɗa bayan waɗannan manya-manyan laifuffukan wacce take halatta yin kisa wal ilama da raɗaɗe fadakara zakara awwalan al'adi al wa saniyan amr sariqa sai ya faɗi wato yanki wato hukuncin tare hanya sannan da kuma al'amarin abin da ya shafi sata haka nan al-imam kasir a cikin tafsirin shi yake cewa yaqulu ta'ala hakiyan wa amalan bi qat'i yadi wa was Allah yana faɗa wajen yana bada umarni wajen a yanki hannun ɓarawo da ƙwarauniya yace rawa sauri an jabir bin yazid na jufi an amir bin sharahid ash-sha'bi yace annabin mas'ud kana yaqra'uha was-sariqu was-sariqatu faqata'u aymanahuma ku yanki ainihin wato hannayensu na dama yace wa hadhihi qira'atun shazza wannan qira'a ce shazza wa in kana al-hukmu inda jami'il ulama'i muwafiqan laha ko da yake hukunci a wajen malamai ya dace da qira'ar amma ba don dogaro da kira alba labiha ba da ita ba sai ce bal huwa mustafa min dalilin akar an samu fa'ida ne an dogara da wani dalili na ainihin wato na daban sai ya ce wa kad kana al ma'amulan bihi fil jahiliyyati yanke hannu abu ne da ake amfani da shi a jahiliya fa qurra fil islam sai aka ƙara tabbatar da shi a musulunci sai ya ce shuru shuruɗan akar aka ƙara kuma wasu shuruɗa na daban al'imam al'urtubi da ya zo tafsirin wannan ayar ita kaɗai sai da ya ce fihi saba'un wa ishiru na matsala a cikin wannan ayar ita kaɗai akwai matsala guda ashirin da bakwai kuma da ya dinga sai da ya kawo matsalolin matsala ta ɗaya ya ce to ciki matsala ta ɗaya wannan ayar da Allah ya ce wasu tsari ƙatu a yi فقطعوا sai سيسي nan ذكر تعالى أخذ الأموال أخذ الأموال yayin da Allah ya faɗi hukuncin karɓar dukiyar mutane bi tariqis sa'i fil ardi wal fasadi ta hanyar ɓanna a doron ƙasa wannan da abin da yake faruwa a ƙasar mu fasadi ne ɓanna ne a doron ƙasa banna ne a doran ƙasa ba na so in shiga wannan babin saboda wasu dalilai da yawa amma ba yadda za a yi gwamnati da ta san abin da take yi ta zara ido wannan abin ya ci gaba da faruwa a ƙasarta wani kawai individual mutum ya ɗauki makami kuma wai har gwamnati ta sallama wai tana ganin mutumin ya fi ƙarfinta ina ai bai yi wa ai yawa wala bai yi wa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yawa gwamnati wanda ya san abin da ake ce ma gwamnati irin abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na ƙarfi ya dan ara musu wani dama kai akwai abin da in aka ce maka zai yiwu zaka ce ba zai ba amma gwamnati ta tun faro shi sai kaga abin yayi ko kuwa mace ce ta faɗi magana a Qur'ani cewa innal muluka idza salu qaryatan ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu kuma Allah ya to magana ta wasu masu mulki in suka shiga gari duk wanda ake ganin babba ne sai sun mai da shi kaskantacce sannan za su ɓata duk abin da baka yi tunanin zai ɓata ba kuma aka rufe jimlar da zalika wakazalika yaf'alu fi'ilun mudari li yadulla ala dawami wal istimrar Don ya nuna maka abin haka zai dawama kuma haka abin zai ci gaba Allah maɗaukakin sarki ya shirye shugabannin mu ya riko da hannunsu ya musu taufiki ya ɗora su a kan daidai maganan a ci gaba da zage-zage ko a ci gaba da faɗa baƙaƙen maganganu ba shi bane abin da ya kamata mu ci gaba da yi mu mu sauke namu haƙƙin ta hanyar yi musu addu'o'i na alheri in akwai wani abu da kake da shi da zaka karfafa duk wanda zaka karfafa ka karfafe shi amma tana an shiga matsala maganar zage-zage ba shi bane abin da zai fitar da mu Allah ya fitar da mu ya mana tawfiki sai yake cewa zakar hukumar sariki min gairi harabin ko harabin sai an ambaci hukuncin barawo ba tare da sata ba alama ya ati bayanuhu asna albabi yace akan abin da zai zo tsakiyar wannan babu yace wa bada subhanahu bis-sari'i qabla as-sari'a Allah sai ya fara da barawo gabanin barauniya yace aksa akasin azzani alama nubayyinuhu akhir al-bab akasin haka to shi yasa za ku ga a suratul nur da Allah ya tashi san sai yace azzani yace wazzani anan sai yace was-sari'u was-sari'atu malamai suka ce menene dalilin da yasa a nan gurin aka yi taqdimu as-sari'u kafin a sariqa sai suka ce sata kafin a ce maka ta karfin hali da jarumta an kama mata biyu to an kama maza takwas a cikinta da aka daban da yake da alaka da bala'i a haura katanga a fasa gida a yi waye a shiga waye daga wannan karfin halin namiji nake yin shi sai aka yi wasu tari. amma abinda yake ya shafa harka ce ta zina sai aka yi takadimin Sau da shi kuma in ka ga ya faru a duniya kaso 180 da wani abu mata ke bude ƙofar jiwarsa a wannan babu shi sa a nan gurin aka yi takadimin ko can aka yi takadimin ce wannan shine dalili sai yake cewa wa kutse a fil an yanke hannun barawo a jahiliya wa awwal man hukuma bi qat'ihi fil jahiliyyati ya ce farkon wanda aka yi hukuncin a yanki hannunsa a jahiliya alwalid ibn al shine walid ibn al fa amara Allah bi qatlihi fil islam sai Allah ya umarni ta duk wanda ya sata a yanke masa hannu a musulunci fa kana awwalu sariqin qata'ahu rasulullahi fil islam min ar-rijal al-qiyar farkon mutanen da aka suka fara sata a musulunci zababbu bin ali bin nawfal bin abdul shine shi wannan wa min an-nisa'i murrat bin ainihin wato sufyan bin abdul asad bin makhzum wa qata'a abu yamani sai na ya yanke hannun wata mutum mutumin kasar ainihin wato yaman ne alladhi sar umar sayyidina umar shi ma ya yanke hannun wanda ya ainihin wato sata ya tabbatar cikin at-tahrir wa na ibnu ashur yace wa wajhu dhikri ma'asari menene fuskar da ya sa Allah da ya tashi ya haɗa ya asari sannan aka ambaci asari ƙafu ya ce da ƙota mi an ya kona sigatu fi asari saboda ku ne kada nan gaba a zo ana saɓani wasu su ce ai Allah da ya tashi cewa asari ba a cewa sari ƙafu ba da aka ko mace ta yi sata to duk abin da ta sata ta yi ne ta ci bilis to dan Allah ya kuɗe kada ma a zo ana wannan saɓanin sai fito da abin fili sai ya ce wasari'u wasari'atu shikenan an riga an gama magana sai yace ce qayyada bi haythu la yujra haddu sariqati illa ala rijali Allah sai ka wannan kaidin saboda su a jahiliya mace ba ta da kowane kima a gurin su shi yasa in sai saka ma zura mata ido ba sa yanke mata hannu yace wa qad kanat al arabu la yuqimuna lil mar'ati waznan fala yajruna alaiha al hudud وهو الداعي إلى الذكر الأنثى fi قوله ta'ala wannan shine abin da yasa kaga a wajen isasi ma Allah sai ya ce al-hurru bil hurru wal abdu bil abdu wal unsa in ta kashe wani ita ma a kama ta ayi a ta kashe kisasi yana tafiya ainihin wato akanta al-imam al-bukhari ko al-imam muslim ya bude babu babu qat'u sariq sharif wa ghairihi babin da ke magana hukuncin mutumin da yake da daraja in yi saka mun faɗa mun ce kowa ya fahimci ta'arifin saka sai yake cewa ghairihi da waninsa wannan hay an shafa'ati fil hudud da hani dangane da neman ceto da kubutar da mutum akan haddin Allah kowa yayi abu inda ya doka ce ta Allah take aiki to ka bar da dokar ce Allah ta aiki akan shi ji yadda yake da kusanci da kai in ka ba shi kariya a nan duniya akan haƙƙin wani wanda yake ba musulmi bane tsakanin wanda yayi da aure musulunci Allah ya saukar da aya tun daga ta hudu har zuwa ta ɗari da goma sha uku a cikin suratul nisa'i tun daga inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takul lil kha'inina qasima wastaghfirillah har Allah ya je yace ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya dakunan idan wani ya banna za ku tsaya a duniya sai kun bashi kariya Allah ya ce to waye ya isa in an zo gaba da kuma ya ba shi kariya babu faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila babu wanda ya isa to haka sai dai kawai su kuma mutane dole sai sun fahimci akwai nassi na shari'a akwai maslaha ta shari'a ban sani ba ko an gane bambanci idan Allah da annabi suka ci a zartar da wani hukunci to akan kalli kuma idan an yi ta hukuncin mai kuma zai biyu baya ba ka cewa ko lokacin da hukunci sai ka zartar da shi duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba a yin haka ka je ka karanta suratun nuri za ka ga abdullahi bin umar bin sami ba akwai wa'anda akwai mista akwai hassan bin sabit ba cikin wa'anda suka yi wa matan manzan allah ƙasafi ai a tarihi su wa'annan mutanen an kamo su an musu bulala amma abdullahi bin umar bin sami allah ya ce wallazi ta wallaki barahu minhu lahu azabun azim ka je na baka asalin ka binciki dillata tafan tarihi ina ne annabi ya kawo abdullahi bin ubay bin salul ya mai bulala dan me saboda ana kallon a lokacin abdullahi bin ubay ya zama alutsiya aludanja yana da mutane masu fushi da fushin shi masu yadda da yadda shi to dabbaka hukuncin akan shi to ba ƙaramin musifa zai kawo ba a madina shi yasa ai lokacin da annabi ya tashi a masallaci yana bayani man ya aziru ne min rajulin balaga a zahu fi ahali baiti waye zai ɗaukan man mutum mataki kan mutumin da cutar wasta ta kai dangane da mutanen gidana ai rigima ta kaure a masallaci da wannan ya miƙe ta rasulullah faɗa mana in yana cikin mu gama da shi in yana ɓangaren ausni ai miƙewa ne ce ƙarya kake baka isa ba daga nan sai hayana ta kaure a masallaci wannan fa ba a ji an yi kisan ba ba to yana an ji an yi kisan ba ba akwai wanda ba su gane munafiki ba ne sun ɗauka mutumin kirki ne kuma suna fushi da fushin shi suna kuma yadda da yadda shi to dole sai ana kallon masalihu da mafasil wajen ɗabbaƙa abu kuma mai zai biyo ba idan an yi ɗabi'in abu kar ka zo ka biya mu wasu wawaye ma sai ai kawai ka zarta ko mai zai faru ya daɗe bai faru ba akwai abin da kuma in aka yi ɓanna ce za ta biyo ba to shine na kawo wannan ne saboda bayanin da zai biyo baya wannan matsalar da ta faru al musulun muslim shine hadisi na 1688 daga urwatu bin zubair an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama tace anna quraishan ahammahum sha'anul mar'a shawa sha'anin wata mata ya dame su wannan da ta zo daga wannan kabila ta makzumiya dinnan allati sarqat wata yi sata kuma fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi fi gazwatul fathi a yakin fathi faqalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar yanzu muna so matan nan A kalli kabilar da ta fito tana da daraja tana da asali tana da tarihi a yafe mata domin ba a ƙaramin abin kunya bane a ce an zo an tsayar da haddin sata a kanta ya zama abin kunya gare ta da kabilarta to amma wani mutum ne zai je wa manzan Allah magana shine yanzu abin da ake ta tattauna wa man a alaihi illa usama bin zaid aka ce ba mutumin da ake ganin zai karfin halin samun annabi masa magana sai usama dan Zaidu. shi kuma usama nan babansa shine Zaidu, bin harisa wanda shi kadai ne wanda qur'ani ya ambata duk cikin sahabban manzon Allah sai zamanto annabi yana tsananin kaunarsa lokacin da aka kashe shi a yakin mu'tad sai ya dawo kaunar da yake wa zaidu sai ya dawo yana ma usama sai aka dawo aka ce to waye zai je masa magana sai aka ce hibbu rasulullahi wa utiya biha rasulullahi aka zo wajen annabar ita fa kallamahu fiha usama bin zaid usama dan zaid zai samu nan Allah ya masa magana ya rasulullahi a fa duba sha'anin matan nan a duba kabilar da ta fito a duba kaza a duba kaza yana fara magana fa talawwana wajhu rasulullahi sai ga fuskar manzon Allah ta canza ta canza faƙala sai manzan Allah ya ce a tashfa ufi haddin min hududin lafi yanzu cikin abin da yake haddi ne na Allah shi kake neman a kau da kai aikuwa a kyale faƙala lahu usama ta sai usama ya ce istaghfir li ya rasulullahi ka neman ban gafara Allah Faƙanar fakana falamma kana al-ashi qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yamma tai lokacin sallar isha'i tai ko san da yamma sai manzon Allah ya miƙe da ya miƙe faktatsa ya sa aka haɗa masa mumbari ya yi hudu ba fa asna bi bima huwa ahlu ya yaba Allah da abin da Allah iya cancanta a yabe shi da shi sun matsala sannan sai ce amma ba'adu bayan haka fa inna ma ahalakan ladina min qablikum abin da ya hallaka waɗanda suke gabaninku annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif taraku idan babbai sata sai su kyale shi wa idza sarqa fihim ad-da'if idan mai raunin isa ta ƙamu alaihi alhadd sai su tsayar da haddi a kan sai manzon Allah ya ce wa inni wallazi nafsi bi yadihi annabi yake lalantsi da wanda raina ke hannunsa Allah na fati fatimata binta muhammadin sarqat da yadaha wallahi inda fatima yar gidan muhammad zati sata na shi na yanke hannunta amma kun ga idan na fatima wal iyaz billahi wannan misali ne zati annabi ya tsayar da hukunci a kanta. ai kun ga ba abin da zai faru to wajen abin da ya shafa hatta tamfizi na hudu duk wanda ya karanta tufatul hukami zai gani mai tuhufa ya ba akwai lokacin da yan uwa in suna family din suna da jima in suka zo da shari'a gurinka ka gane wane ne ke da gaskiya wane bai da gaskiya idan ka zartar da hukuncin bayan ka hukunci za a koma cikin family a ɗauki makami a yaƙi a kashe-kashe suka ce to a lokacin alkali babu dama ya zartar da hukuncin cewa wani ne ke da gaskiya wani bai da gaskiya sai dai ya sulhu tsakaninsu saboda maslahar da za ta biyo wata kisan kai a cikinsu wannan yana nan cikin tufatul hukami ga ɗaliban da suka ainihin wato karanta to wannan shi shine idan haka Allah sai ce wasariqu wasariqatu da ƙarawo namiji da qara'u ta mace Allah ya raba mu da saka to faqata'u kuma to ku yanki hannayensu mun ce wannan faqata'u din fi'il amrin ne mabniun ala hasbin nun kuma maf'ulun bihi ne huwa mudafun huma mudafun ilayhi wannan jaza'an sakamako ne yana iya zama ta fuska guda biyu ko ya zamanto maf'ulun li ko ya zamanto ne ko kuma ya zamanto hali ne yana iya ɗaukan haka idan ya zamanto makulin li ne zai zamanto saboda ya zamanto saboda sakamako ne idan ya zamanto maf'ulin mutlak ne zai zamanto fajazuhu ma jaza'an ku saka masa sakamakon da in kuma hal ne sai ya zamanto faqta'u aydihuma mujazina bima kasabat nakalan min Allah saboda abinda suka ainihin wato yi na aikin sabo al-imam da ya zo kan wannan aya sai ce wa zahirul aya al-umum fi kulle sariq idan ka kalli zahirin wannan ayar ya ƙunshi duk wani barawo sai yace ka zalika, amma ba ana nufin haka ne, saboda faɗin annabi da yace la tuqdu yadu sariq illa fi rubu dinarin fasaida nan ba kowace sata ce, in mutum yayi satar da bata kai rubu dinarin ba ba a yanke masa ba a yanke masa hannu sa wannan karkashin wannan ne al-imam al ya tattauna masail da yawan da suke da alaka da fiqh talibi yana iya zuwa ya je ya duba tunda ya ce a ciki akwai matsala wajen kusan talatin a cikin wannan ayar a ciki idan mutum ya zo ya dauki qur'anin masallaci aka kama shi za a yanke mai hannu ko ba za a yanke mai hannu eh <laughs> eh a ƙur'anin ai kala-kalar to kuwa ko kayan Allah ne ko <laughs> to kaga limamul qurtubi sai da tattara wannan matsala yace akwai malaman da suka ce idan qur'anin da sa ta kimar ya kai rubu dinari to sai yanke mai hannu wasu sun ce a'a ko ya kai ba amma ba za a yanke mai hannu amma akwai wannan magana haka nan idan uba izo isa shi dukiyar ɗansa za a yanke ma uban hannu ko ba za a yanke mai ba a <laughs> je a duba tafsira akwai malaman da suka ce za a yanke mai hannu eh an fahimta haini akwai wanda suka ce a'a ba za a yanke mai hannu to bil aksi in ɗaya saci dukiyar ubansa ba kaga za a yanke masa ba za a yanke masa hannu to sai dai kawai kuskuren da ke cikin hadisin an wa maluka da abika to shi kuma wannan da yawa daga cikin mutane sun masa fahimta ta kuskure abinda ake nufi da an wa maluka da abika kai da dukiyarka na babanka ne lamun din lil ne ba lil tamliki bane idan kana da dukiya kana da mahaifi ya halatta ya ɗiba a cikin dukiyar gurgudan bukatar sai amfani da ina ba wai dukiyar tashi ba ce ba an fahimta yi ba wai ana nufin dukiyar gabaki ɗaya tashi ce sai yadda ya ga dama da ita ba ba shi ake nufi ba shi yasa malamai suka ce dalili akan haka kuwa idan ka mutu abin da ke nuna cewa ba littamliki bane ne lil'ibaha ne Allah ya raba gado kuma allah fi da kuma lidhakari da mai mil mai in kunna nisa'an fawqa nisa'in falahunna nisa. to har ya zo ya faɗi maganan iyaye ga abin da za a ba su in akwai 'ya'ya da dukiyar tashi ce da duk uban da ya mutu in yana da 'ya'ya a wani gurin yana da ɗarfe ceto da matar da 'ya'yansa haƙura ai dukiyar ta ce ba haka ake nufi ba to wannan matsalar malamai sun tattauna ta al-imam ya ainihin wato kawo ta a ciki sai ce fa bayyana annahu inma arada bi qawlihi was-sariqu a sariqatu ba'da as-surraqi duna ana nufin sashen barayi ban na sashi kenan barawon da ya saci abin da ya kai rubu dinari shi za a yanke masa wa hannu banda wanda bai kai rubu dinari ba sai ya ce fala tukuta yadu sari illa fi rubu dinari aw fi ma qimatu rubu dinari yace ba a yanke hannun barawo sai abin da ya kai rubu dinari ko kimarsa ta kai rubu dinari sai ya ce wa hadha qawlu umar bil khattab وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو السر وقال مالك تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم الإمام مالك أنا ينكي جهنم متن أكن ربع دينار كو درهمومي قد أينه وتؤكو wannan shine malaman balaga sun faɗi cewa a cikin wannan ayar akwai abin da ake ce masa al-majazul mursal wajen wasari wasari qatu faqatu aydiyahuma al-murad suka ce qatu rusbi, ana nufin a yankewa nan suka ce fa bilkulli. bil kulli sai aka yi ta'abiri da kulli, wa huwa al-yad shine hannu wa arada al-juz'a amma ana nufin mai sashi wahuwar rus shi ne nan wa alaqatul majaz huna suka ce alaqar majaz a nan kulliyya wanda kuma sunnar annabi ita take ƙara fito maka da cewa lalle ba za a fahimci ƙur'ani ba sai an koma karanta wa manzan Allah don da ƙur'ani kawai ya ce faƙata u ba. to aidi ɗin tun daga nan zuwa nan ina za a yanki wanda zai yi bayanin inda za a yanki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai yan ƙala ƙato yan tafi ne suka ce ba su yadda ba a'a su za su nemo ma'anar wannan da kansu wannan shine ko kafin ramadan ɗin wanda suke bibiyar shafin sarki ya ai kun gana a wani ƙala kala ku? ko to kuma na aika mai saƙo ina jiran ya dawo bayan sallah da ya ce ya tafi umara ne mu ga yadda zamu da shi insha Allah Allah ya sa mu dace to don haka a Malik Allah ya ji kansa ya sanya nisabi wanda za a yanke hannu ya zamanto wato yana da adadi al'imamu shafi'i ma haka al'imamu abu hanifa haka wayannan malaman kowa da abin da ya kalla kafin sata ta zamanto lokacin da za a kai a kai an abin nan an yanke wa mutum hannun wannan nisabin ya kai sun yi saɓani ba su ittifaki a kan abu guda ɗaya ba wayannan mazahidin guda uku to Allah da ya faɗi wannan ya ce a yanke musu hannu sai ce jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na abin da suka aikata kasaba shi ma sai aka kawo shi alifus tasniya saboda hannun guda biyu ke sata dama dan adam Allah subhanahu wata'ala da ya tashi yayi kofofin jahannama guda bakwai yace la hasabata abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsu to kuma gabobi da suke kai dan adam zuwa ga wuta su ma gabobi ne guda bakwai akwai baki sai ba shi ce baki mai yankawa wuya akwai ido sannan akwai kunne da Allah ya wa ɗan adam baki bai mabbaki ba don ya buɗe duk abin da ya ga dama ya fada sai annabi ya ɗora makan ƙa'ida cewa man kana yi umini billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sannan akwai mai ido da aka yi maka ido ba a yi shi ba ka sake shi duk abin da ka ga dama ka kalla sannan akwai kunne idan abu yana da alaka da alheri ka saurara in bai da alaka da alheri ka soshe kullun ka sannan gaba ta hudu akwai hannu hannu to nan Allah ya amfani da hannu saboda galibin ayyuka na ta'addanci da laifi da dan adam ke yi wace ne su shi yasa zaka ga Allah yana ta zalika bima qaddamat aydiku wa anna Allah laysa bi zallamin lil sannan gaba ta biyar akwai kafafu duk za a yi laifin wace tattakawa yi kafa sannan gaba ta shida sai akwai ciki yana da alaƙa da gaba uwa ubarsa ita ce zuciya idan ta gyaru wa'annan in sun lalace kuma in ta lalace kuma shikenan sai da hali wa'annan su ne shi Allah sai ce bima kasaba nakana min Allah wannan azaba ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala da haka wata za'al lisariqa alartikabi fi'il sariqa wannan sakamako ne ga ɓarawo wajen abin da ya aikata na sata din malamai sun ce al-mukafa'atu in an ci Aljaza'u shine sakawa mutum alal amali bima yunasibu zalika min khairin aw sharri da abin da ya dace da abin da mutum yayi na alheri ko na shari shine aljaza'u min jinsil amal sakamako sai sa gamba mawaki yake ta kwakke lahira ya kuna to da kan karani ya tsaye duk wanda ka ganshi a lahira ya ci wuta to ba nan ya ɗibi abincin wutan ba ba a tambaye ɗiba daga nan duniya ɗiba ya lahira da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa innal muttaqina mafaza har zuwa jaza'an min rabbika ata'an min kun ga wannan shine su sakamako ne wanda ya dace da shi sannan ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha a cikin suratu shura annakali kuma shine al-iqabu shadid hukuba mai tsanani alladhi min sha'ani an yasudda al-mu'aqab wanda yana daga cikin sha'aninta shine ya toshe wanda aka masa hukuma ila al-auda ko ila wato anil auda ila misli amalihi alladhi uqiba alayhi ay maka hukubar da ba a so aikin da kai ka sake dawowa kai wannan wa huwa mustaqim min an-nuqul an shay'i ay an-nuqus anhu wal khawf minhu ka dawo daga abu ya zamanto kana din tsoro yanzu wa'ancan mutanen a suratul baqara da ya faɗa baya ya ce wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabti fa qulna lahum kunu qiradatan sai ce fa ja'alna hana kalil lima baini biha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin da yazo maganan fir'auna fa ya ce fa akadahu allahu nakana al-akhirata mabi wal ku sannan allah ya ce wa darni wal mukaddibina ulin na'amati mai mahilhum inna ladina an kalat wa ta'aman da gustatin wa adaban wa azaban alima to da haka sai yace jaza'an bima kasabana kana min Allah wannan shine saboda yanayi na lokaci wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma ainihin wato mai hikima ne a bari mu karasa wannan sa'id ibn jubayr yace shadidun fi intiqamihi hakimun idha hakama bil qati Allah yana da tsananin ukuba sannan yana da hikima wajen cewa idan mutum ya sata a yanke mai hannu yanzu wasu abin da suke sata a wani gudun za ka bai ka a yanke masu hannu ba amma saboda ba dokar Allah sai a kwantar da mutum a babbaka mai yadda ka san akuya sai a ajiye shi a babbaka mai fetur ko kanan a kone shi kuma abin da ya sata da wanda aka yanke masa hannu ya je jinya ci gaba da rayuwar shi da wanda aka sa ne wuta yana ji yana kallo aka babbake shi dan Allah ya za a hada ba za a hada ba to shine yake cewa qalil asmuni Alimamu imam ya ce yace qara'tu aya na karanta wannan aya wa ila janibi a arabin a bangare na akwai wani balaraban kauye fa sai na zo ƙarshen wannan aya maimakon wallahu azizun hakim sai na karanta wallahu ghafurur rahim ya ce na yi rafkanwa fa qala al-arabi sai wannan balaraban ya ce kalamu man hada magana waye kake karanta wannan Ƙultu sai nace kalamullahi zancen Allah nake karanta ƙala sai ce a it sake maimaita in je ce fa'atu wallahu gafurari sai na maimaita wallahu gafurari fa ƙala sai ce laisa hada kalamun lahi wannan ba zancen Allah ba ne ya ce na fatanabbatu daga nan sai na faɗa ku fa ƙulta sai na tana sai na ce wallahu azizun ake fa ƙala sai ce a sabta kayi daidai hada kalamun lahi wannan shine zancen Allah fa qultu lahu sai nace masa a taqra'ul qur'ana kana karanta qur'ani ne da ka gane cewa nayi daidai ko ban yi daidai ba qala la sai ce bana karanta qala sai ce fa min aina alimta anni aqta'atu to ta ina ka gane cewa ayar ba daidai na karanta ba fa qala sai ce ya hada azza Allah ya buwaye ne fa haka mafaqata sai hukunci yace a yanke hannu walau gafara wa rahima da makata da Allah ya yi gafara ya jin a mahallin da ba a yanke hannu ba saboda kowane abu na ƙur'ani da uslubin da ya dace da shi wanda yake zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi na ja lokacin da yawa yau abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh